game da siffar sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarƙashin alkur'ani da sunna ingantacciya sa'annan a ƙarƙashin fahimtar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu wanda kamar yadda muka bayyana a jiya cewa littattafan da ainihin suka zama mana babban madogara su ne littafin sifatu salata ta muhammad nasiru albani allah ji kanshi da kuma littafin kaifiyatu sala na alamatul jazira bin baz allah ji kanshi da kuma littafin alkawul mubin fi akhta'il musallin na mashhur hassan salman da kuma littafin akhta'ul musallina na sheikh siddiq al-mishawi allah ya saka musu da alkhairi a yanzu malam saleh a eh, saleh wanda shi ke karantar da jama'ar da ke wannan masallaci na cikin nnpc complex da ke nan garin wari wadda ke karkashin delta state shine zai karanto mana waɗannan ainihin tambayoyi kamar yadda ainihin ake ganin shi insha Allahu ta'ala za kuma mu bi mu amsa waɗannan tambayoyi to kuma wani abin sha'awa shine galibin tambayoyin nan sun zo daga ainihin mata musamman waɗanda dama su matan an ainihin tsara musu ɓangaren masallaci na daga baya kamar yadda ainihin mai gani da saurare yake iya hange an sanya labule ya sha makance tsakaninsu da ainihin masallacin maza to da muka ga cewa tambayoyin galibi nasu ne sai muka yi shawara kan cewa su matan su taru yanzu da safe insha Allahu ta'ala domin a amsa musu waɗannan tambayoyi nasu na fatan duk tambayar da za a yi zan tambaya ce mai ma'ana kuma a yi tambaya saboda a fahimci addini ba don a farantawa ko a ɓata wancan rai ba saboda tambaya ana yi ne domin a ainihin ƙaru kuma a sa wani mai saurare shi ma ya ƙaru ba don ta zama sanadin wata fitina ko kuma tayar da wata ainihin matsala ba. allah maɗaukakin sarki shiryar da mu da kuma ainihin taimake mu wajen kaiwa ga ainihin makasudinmu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah to ala gafata malam bismillah fara karanta mana tambayoyin alaikum idan ana sallar rana idan na sallar farilla ta shigo a tsaye da sallar a ci da sallar farilla to wannan tambaya tana da matukar ma'ana ƙwarai da gaske kuma haka abin yake idan ana cikin sallah ta kusufi da rana in lokacin sallah a zahar ya yi labudda dole ne liman ya dakata a yi marmaza a yi sallama domin a yi sallah ta ainihin a zahar din wannan shine abin da yake daidai insha Allah. to shin ko in an idar da sallah azhar din za a zo a kabbarta a sake sabuwar sallar kusufin a waccan da aka yi ta farko kuma ta isar sai dai a ci gaba da addu'a da kuma roƙon Allah akan Allah madaukakin sarki ya ainihin yayi wannan ainihin hali da ainihin ake ciki insha Allah na'am wannan musulman take cewa idan aka zo za a yi jinsatul ikrama ya halatta a idan aka zo zaman jilsatul istiraha bai halatta a yi zaman iqa'u ba wato shine zaman da za a yi a kan diga-digai kamar yadda muka siffanta ji a sai dai a yi zama na al-iftirash shine zaman da za a yi a kan kafa ta dama wato kafar hagu ta dama kuma ainihin sai a kafe ta wannan shine abin da ya tabbata a sunna insha Allah ina da gaba ce idan liman yake sai Allahu liman hamida shi ma ne kamata ya ce idan liman ya ce sami allahu liman hamida sai mamu ya ɗago shi ma ya ce sami allahu liman hamida ba dan koyon ba saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana faɗar sami allahu liman hamida kuma ya ce rabbana wa lakal hamdu yana liman kuma ya ce mamu su yi sallah kamar yadda suka ga yana yi to an samu wani hadisi ne sahihi wanda bukhari ya ruwaito da annabi ya ce idan liman ya ce sami allahu liman hamida ku ce rabbana wa lakal hamdu sai wasu malamai suke fahimtar wannan hadisi yana nuna cewa liman ne zai faɗi sami Allahu liman hamida shi kaɗai. mamu kuma shi kaɗai ya faɗi rabbana wa lakal hamdu al-imam suyuti yace a wannan kuskure ne ai in aka ɗau wannan fahimtar to za a ɗauki kurakurai da dama domin a wani hadisin da annabi yake cewa in liman yace ghairil maghdubi alaihim wala dhalin ko kuma ku ce amin shin ana nufin anan nan liman ba zai ce amin ba a liman zai ce amma ba a faɗa a wannan wurin ba to haka wannan wurin ma ai liman zai ce rabbana wa lakal hamdu amma ba a faɗa a wannan wurin ba haka ba a faɗi cewa ma mu zai faɗi sami Allahu liman hamida ba don haka Limamin imam Suyuti a cikin littafin shi alhawi lil ya tabbatar da cewa sahabbai dama sun kasance suna faɗin sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu ce yanzu aka koya musu kamar yadda ainihin dama annabi ya kasance yana faɗin amin sai annabi yake cewa in liman ya ce eh, ainihin wato ghairul maghdubi alaihim waladdallin wato yace amin kenan kuma sai ku ainihin faɗi amin din wannan magana haka al imam suyuti ya tabbatar da ita cikin littafin shi al-hawil fatawi a cikin juz'in farko haka na a sheikh muhammad nasiruddin al-albani a cikin sifatu salah a cikin alƙaulul mubin fi akhta'il musallina shi mashhur ya yi cikakken bayanai a dai sauran littafai nan kamar su fatihul bari duk malamai sun bayyana abubuwan ɗaya bayan ɗaya insha Allah don haka ingantacciyar magana ita ce liman ya ce sami Allahul man hamida yayin ɗagowa in ya tsaya kuma ya ce rabbana wa lakal hamdu idan mamu ya tashi dagowa shi ma ya ce sami Allahu liman hamida yayin da eh, ya tsayi kuma ya ce rabbana wa lakal hamdu wannan shine daidai insha Allah na'am <coughs> wani sannan idan tana zaman tarabbu'i na'am tana sallah na'am to sai in tun sujada tsakanin zaman sujada da sujada na'am yayin da zama ya kamata su to idan mutum bai da lafiya an ce in ba zai iya sallah a tsaye ba sai ya yi sallah a zaune to zaman duk yadda ya sauƙaƙa zai iya yi amma in zai iya yin zaman to an fi son ya zaman harɗe wato zaman tarabbu'i iya harɗe kafafuwan shi ainihin haka idan ya wannan zama wannan zama shi ke nuna wa duk wanda ya gan shi cewa a tsaye yanzu halin tsaiwa kenan to in ya zo tsakanin sujuda biyu ko tahiya to sai juya sai zaman da ya saba na ainihin tsakanin sujuda biyu iftirash ko ika'a, ko kuma ya ainihin yi zama na tawarruk in tahiyar karshe ce gwargwadon dai irin halin zaman da ya kama kamar yadda muka yi bayani insha Allah a jiya na'am to kamar da wasu ce idan har tana yin zaman a sallah tana zaune to ya za ta samu ladan ta istira in tana yin zaman sallah a zaune ta manta tsaiwar sallah farilla ce amma tun da tana da larura aka ce an yafe mata to balle abin da yake mustahabbi jilsatul istiraha mustahabbi ce don haka anan ba za a kallafa mata cewa sai ta yi jilsatul istiraha ba na in za ka wani mafi kyawun suna ne mutum ya kamata ya sa a ɗan shi mace ko namiji kuma gaskiya ne aka ce ba kyau mutum ya sama aka suna irin na aljanna kamar na ɗaya sunan da ya fi dacewa mutum ya sa wa ɗan shi namiji shi ne abdullahi ko abdulrahman haka annabi ya faɗa a cikin hadisin da al'imam muslim ya ruwaito shi to abdullahi ko abdulrahman wato duk wani suna kenan wanda za ka bautar da ɗanka ga allah ko da anan zan yi tambihi akan lafazin hadisin da aka ce ainihin ahabbul asma ila Allah ma ubida wa ummida mafi son suna a wurin Allah shine wanda aka ce abdu ko kuma aka ce Muhammad ko Ahmad wannan ba shine hadisin da ya inganta ba wannan bai inganta ba ingantaccen hadisi shine mafi kyan suna a wurin Allah ka sa wa ɗanka Abdullahi ko Abdurrahman ko dai Abdu Abdu Abdu irin waɗannan babu laifi akan haka insha Allah wannan shine mafi kyan suna mafi kyan suna ga ainihin wato mata shine a zaɓi sunayen da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa wa 'ya'yan shi ko sunayen da ya amince da suna matanshi matan shi ko kuma sunayen da ya amince da shi na sahabban shi ya sanya wa 'yar shi fatima yana da 'ya ummu yana da 'ya ruqayya yana da 'ya'ya ga sunan dai haka misali a cikin matan shi akwai hafsa akwai aisha akwai sauda akwai khadija duk waɗannan sunaye annabi tun da ya je ya kyale su babu laifi kenan cikin matan shi akwai wadda take ana kiranta suna barra da ya aure ta sai ya ce a bai kamata a ce miki barra ba wato mai bin Allah to in aka leko aka ce barratu tana nan mai bin Allah an muka ce a duk mu ba ma bin Allah sai annabi ya ce a sai dai a sa mata maimuna ina ma'anan maimuna ita ce mace mai albarka daga alyunnu albarka sai ya sa mata maimuna to ashe duk sunan da muka ji annabi ya kyale na matan shi ko na sahabbai to wannan suna mai kyau ne magana ta gaba hadisi ya zo sahihi cikin sahihu muslim akwai wata mata ita ma da ta zo da wani mugun suna annabi ya canza mata ya sa mata jamila to irin waɗannan sunaye ashe babu laifi a sa su to in mutum ya dubi kamar sunan alfirdaus ya sa wa shi ai babu laifi a kai domin ba wani mudo suna ba ne menene muni game da sunan alfirdaus asalin kalmar firdausi ai fadama dausayi wuri mai ni'ima dama asalin ma'anar kenan in mutum ya sa wa shi alfirdausi babu laifi a kan haka bai da'a ba insha Allah suna an ce ne ga wanda aka fi so mustahabi amma inda zaka dubi suna mai ma'ana sa wa ɗanka babu laifi insha Allah ta'ala an dai hana mutum ya sa wa ɗan shi mugun suna kamar ka sa wa ɗanka azzalim macuci to wannan bai halatta ba na'am ina da hukuncin shan taba a musulunci malaman fiqh musulunci sun ce shan taba bai halatta ba a musulunci suka ce shuka ta bai halatta ba hakanan suka ce aiki a hukuma ko ma'aikatar taba bai halatta ba kamar ntc da sauransu kenan kamar yadda siyar da taba bai halatta ba waɗannan fatoyi duk ainihin suna nan malamai sun rubuta su akwai kaɗan daga cikinsu akwai littafin a cikin littafin alhalal wal haram akwai kuma littafin hukumu tadhini fil islam na sheikh jamilu zainu malamai duk sun tabbatar da cewa dai ba a bacewar da take cutar da lafiyar ɗan adam take cutar da duk wanda yake busawa hayakinta take kuma ainihin cutar da shi wajen barnatar da dukiyar shi don haka bai halatta ainihin ya rinka shan taba ko siyar da ita ko ainihin a aike ka ka siyo ko shuka ta ko aiki a hukumar taba ba kamar mtc da sauransu allah ya kiyaye na'am an zama mata su yanka dabbobi da za a ci ko na to kafin mu wuce ga wannan tambayar ya kamata in yi tambihi akan maganar da ne akan ayyuka a wurare irin waɗannan kamar ntc da sauransu yanzu muna faɗa maka hukuncin musulunci ne ba cewa mata daga kaji wannan fatawar tafi kabar ntc ba a ka nemi abin yi tukuna don za mu ji maka tsoron ka bar inda ka saba ana ganin ba daidai ba ne me yiwuwa kuma ka rasa abin da za ka yi ka faɗa haramcin da ya fi haka don haka mu ba mu da abin da za mu ɗauka yanzu baka aiki amma muna baka fatawa ne tare da baka shawara akan ka yi takatsantsan akan addinin ka ka dubi abin da yake daidai insha Allah magana yanka kuma ya halatta mata su yanka saboda hadisai da suka zo cikin sahihul bukhari da muwaqqata imam malik wata mata a zamanin annabi ta taɓa yin yanka kuma annabi ya yarda da wannan yanka da ta yi shi yasa ko yankan layya ina cikin sahihul bukhari a cikin babin layya da sallah akwai cikin sahabbai kamar su abu ayyub al-ansari suna sanya 'ya'yansu mata kowace ta yanka layyarta da kanta ai to babu laifi idan ainihin mijinki zai miki layya ko zaki da kanki in kin yanka babu laifi in kuma miji ya yanka miki babu laifi duk wannan daidai ne ainihin a cikin addinin musulunci wani sharadi da mutane suka kawo cewa wai mace ba za ta yanka ba sai in tana da ciki cikin ɗa namiji wannan ba daidai ba ne ba shi a cikin karatu to waye zai duba cikin ta ya ɗa namiji ne ko ba abin da yake daidai za ki iya yin yanka kuma in kin yankan ki za a ci yankan nan bismillahi wallahu akbar haka ake yin shi ki ainihin take da kafa ki ta dama sai ki ainihin yanka da hannunki na dama ko kuma ainihin a danne miki a fuskanci alƙibla wannan duk su ne ainihin abubuwan da suke laduba wajen yin wannan yanka insha Allah ta'ala na'am idan mutane sun haɗu za su yi sallama wa juna na'am idan za su yi me za su idan an haɗu za a yi sallama wa juna in kuna da yawa in mutum ɗaya ya sallama a madadin ku ya isar in kuna da yawa aka yi muku sallama mutum ɗaya ya isar in ya amsa in za a rabu ma sai annabi ya ce sallama za a yi ta farkon ba ta fi ainihin ta ƙarshen ba wato yadda ta farkon take da muhimmanci haka ta ƙarshen ma take da muhimmanci ina fata an gane hadisai sun zo akan haka cikin sahihul bukhari da muslim Haka nan hadisai sun zo akan ainihin maimaita sallama yayin rabuwa a cikin sunan tirmidhi hadisai ingantattu da littafin al'adab al-mufrad na al-imam al-bukhari insha Allah na'am ya ne ka aljanna da wajen to aljanna ai wuri ne wanda yake mai fadi allah kaɗai ya san iyakar yadda aljanna take domin allah ya ce wa ma ya alamu junuda da rabbika illa huwa tawagar allah halittun allah babu wanda ya san iyakarsu sai shi allah wuta ma tana da yawa sai dai muna jin allah na bamu labarin wasu sunaye na daga cikin wuta ce da kuma aljanna kamar ya ce aljannan ni'ima aljannar firdausi aljannar dawwama kamar ya ce ainihin wutar sakara wutar jahimu da makamantan haka allah ya tsare mu daga wuta allah ya ba mu aljanna na'am akwai annabawa da suke bukaki to babu mamaki ya zan a samu annabi bakin fata domin ainihin babu wani nassi da ya nuna cewa ba zai yiwu a samu annabi bakin fata ba don haka babban malamin tafsirin alkur'ani alkabi na shari'ar musulunci a sheikh abubakar mahamudu gumi allah ya gafarta mishi a cikin tafsirin shi mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an ya tabbatar da cewa babu shakka akwai annabawa baƙaƙen fata sai ya buga misali da kamar cewa annabi lukman annabi ne kuma baƙin fata ne mutumin ƙasar habasha ƙasar ethiopia don haka babu shakka za a iya samun ainihin annabawa a cikin baƙaƙen fata domin baƙin fata ba ƙaramin halitta bane daga cikin halittun allah da baƙin fata da jar fata duk ɗaya ne a wurin Allah babba shi ne wanda Allah ya zaɓa ya ba shi tsoron Allah na'am wa akwai kofin da mutum eh, da shari'a kan wannan eh? ya karanta amma a jami'ar kos akwai wani wai kos da shari'ar musulunci ta haramta mutum ya tafi jami'a ya je ya karanta a ƙashin gaskiya ba zan iya cewa ga wani kos kai tsaye da shari'ar musulunci ta haramta mutum ya je ya karanta ba in ba irin music ba kiɗe-kiɗe da makamantansu amma za ki je ki karanta physics ko biology ko english ko chemistry ko za ki je ki public admin ko business admin ko kuma political science ko makamantan haka duk waɗannan ilmomi ne waɗanda in kin karanta ko in ka karanta in allah ya so ana fatan su zama alkhairi da in kin karanta ko in ka karanta in allah ya so ana fatan su zama alkhairi ga addinin musulunci don haka ban san wani abu da ake zuwa karantawa a jami'a a sani na wanda yake haramun kai tsaye ba in ba irin waɗannan darussa ba kamar irin kiɗa-kiɗa ɗin wasu suna cewa a je a karanta ilimin lauya wa ainihin wannan haramun ne a ƙashin gaskiya saboda allah wannan kuskure ne babu wanda ya ce lauya aiki ne na fasikanci a musulunci wato shi addinin musulunci ƙur'ani ma za ka iya zuwa ka je ka koyo shi ka karkace to haka in ka je ka karanta law ka je ka karkace da shi shi kenan ashe ba law din ne karkatar da kai ba kai ne ka karkace amma shi musulmi to ainihin wato duk abin da ya same shi zai zama alheri ne kamar da hadisin muslim ya faɗi addinin musulunci ya yarda da aikin lawyer ka je ka karanto ilimin na law yadda in matsala ta kama da wani musulmi ya shiga rikici za ka iya zuwa ka tsaya mishi domin ka kare gaskiyar da yake tare da ita ba wai ka kare karya ba in ka gan shi akan karya ka nuna mishi karyar da yake tare da ita don ainihin ya batta wannan addinin musulunci ba zai hana wannan ba amma in za ka je ka karanta law ne ko da islamic law wato shari'a ka je ka karanta islamic law ko ka je ka yi combine ka zo kuma kana zalunci wannan ko dama haramun ne babu wanda zai goyi bayan ka don haka al'ummar musulunci sai su kiyaye wannan abubuwa ne da ake da bukata a kansu idan ka je kasashe na musulunci za ka ga suna aiki da waɗannan abubuwa kuma suna amfanar da musulmi allah ya shiryar da mu na ne hukuncin yin addu'a a tsakanin kashi na ɗaya da na biyu a kutuba ranar juma'a yin addu'a a tsakanin hudubar farko da ta biyu a ranar juma'a Bidi'a ce za ka ga mutane idan liman ya zauna kafin ya miƙe sai ka ga wasu sun ɗaga hannu haka suna addu'a manyan malamai na ainihin addinin musulunci suka faɗi cewa wannan bid'a ne ba shi da asali a cikin addinin musulunci ina fatan a duba littafin al'ajwibatun nafi'a an as'ilati lajnati masjidil jami'a mai wannan littafi ya nuna cewa bid'a ce in liman ya zauna ranar juma'a kai kuma ka ainihin ɗaga hannu kana addu'a ko makamancin haka babu wani abu da aka ce kai a wannan lokaci in kana neman dacewa da lokacin da annabi ya ce ana karban addu'a ne ai babu shakka akan cewa ba wannan lokacin ba ne don annabi ya nuna wannan lokaci yana farawa ne daga bayan sallar la'asar zuwa rana ta faɗi allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga bid'a na wanda hukuncin wanda ya fara ba tare da ya ikama ba domin cewar na iya bin mai nafila eh mai farilla zai iya bin mai nafila ai kaga wannan wani uzuri ne ya halatta haka amma da gangan mutum ya zo ya kabbarta sallar farilla ya ƙi yin ikama wannan sallar shi ta ɓaci gaskiya saboda Allah Allah ya kiyaye na ko da mace ce ai wannan kuskure ne da wai aka ce wai mata ba sa yin ikama a sallah a mata suna yin ikama a sallah wannan shine abin da yake daidai insha Allah na'am suwaye ne as as to as Sadiquna as sune waɗanda suka ainihin rigaye kowa akan karban gaskiyar da annabawa suka zo da ita shi yasa sai dai a dubi irin su Khadijatul Kubra irin su ainihin Sayyidina Abubakar Siddiq irin su abdullahi dan mas'ud irin su bilal irin su sayyidina ali da manyan ainihin sahabbai waɗanda suka rigayi kowa akan karɓan addinin musulunci dangane da mu kenan a wannan musulunci da annabi muhammad ya zo mana da shi daga cikin ainihin annabawa kuma haka su ma waɗanda suka fara gaggawa karɓan addinansu su ne daga cikin waɗanda ake lissafawa cikin asabi'una sabi'una kama ainihin matar fir'auna dangane da ainihin zamanin annabi musa da makamantansu wallahu alam na'am idan mutum yana da girman kai ya za a taimaka mishi in mutum yana da girman kai za a taimaka mishi ta hanyoyi da dama daga ciki a taimaka mishi ta wajen yi mishi addu'a da kuma yi mishi nasiha a halin yadda ya kamata ainihin ya ɗauki nasiha din allah kiyaye mutum zai iya karɓar taimako na gina masallaci ko islamiyya daga wurin da ba musulmi ba to Allah madaukakin sarki dai ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr bai halatta wa kafirai waɗanda su da kansu sun wa kansu shaida kafirci kuma su zo suna raya masallacin Allah to a ƙarƙashin wannan aya ba daidai ba ne a je neman taimako wurin kafiri don ya zo ya gina ko ya raya masallaci hakanan in ya kawo a can akan cewa a gina masallacin Allah gaskiya sai dai a karba a sarrafar da wannan dukiya a wani wuri ko kuma in an gama babu maslaha haka kawai a ce mishi a ai ba a karban kuɗi wurin kafiri don a yi aikin masallaci da shi allah ya kiyaye na'am mutum zai iya cewa kristo da jiyu kafirai ne don sura toba aya ta talatin zuwa talatin da daya da kuma sura tuma'ida saba'in da eh kirista da shi da ainihin ba yahude babu shakka akan cewa kafirai ne domin Allah ya nuna haka qatilul ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wala la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala la yadinuna dinal haqq min الذين hatta الكتاب من قبلكم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون Allah madaukakin sarki ya nuna a ainihin yaƙe su don kafirai ne ba su yadda da ainihin Allah ba don haka babu shakka akan cewa kirista kafiri ne ba yahude kafiri ne amma duk da haka ainihin allah ya kiraye su ahalul kitab domin ma'ana kafirci a nan shine ƙin yadda da gaskiyar da ta bayyana to gaskiya ta bayyana gare su kuma sun kan gare mata allah ya kiyaye na'am take tambaya ta ita ce wai shin gaskiya ne idan mutum ya bar diyarsa mutum wanda ba ya yana a gidansa wai wannan shi ne zai zama abin a ranar da kuke yawan gini to wannan tambaya da ake yi na shazun ana yin irin ta cewa gaskiya ne in mutum ya bar yashi ta balaga a gidan shi duk zunuban da ta ɗauko za su zama nashi ko kuma duk ainihin hailar da ta yi jinin hailar ce za ta juye ta zama abincin shi a ranar alkiyama wallahi ban san asalin wannan magana game da inganci ba na fi ganin cewa wannan magana kuskure ce saboda an samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar ainihin fatima hatta kai shekara goma sha shida a gidan shi sannan ya aurar da ita to shekara goma sha shida ko koda bakar fata ce ta balaga balle jajayen fata waɗanda suna da saurin girma fiye da mu abinda ake duba shi ne maslaha menene zai sa ka bar yaka hatta balaga a gabanka wani uzuri ne mai karfi kaga babu laifi in ko sakaci ne to wannan kuma ya danganci da yadda mutum yayi Allah ya kiyaye na'am Allah ya yi sallah idan mutum ya karanta sura bayyana yi bismillah yana da laifi ko ko kuma a ya ka sai mutum ya yi bismillah a wurin karanta sura idan mutum ya zo yin sallah zai karanta ainihin basmala a cikin sallar shi a dukkan raka'ar da ya tashi zai yi abin da ake nufi da karatun basmala shine a wajen suratul fatiha a wajen suratul fatiha sai ya yi bismillah domin basmala aya ce daga cikin ayoyi na ainihin suratul fatiha sai dai a cikin ainihin kira'an nafi'u riwayar warshi da kalun wadda suka zo da malik yaumiddin su kan an ga cewa basmala ba aya ba ce da wannan ne malamai suka ce idan kira'an nafi'u kake yi riwayar warshi ko kalun babu laifi idan baka karanta ainihin basmala ba wato in zaka ce maliki yaumiddin ne babu laifi amma an har zaka ce maliki za ka yi ainihin kira'ar al'imamu imam shu'ba wato riwayar shu'ba da kuma riwayar hafsu wadda ainihin suka yi daga malamin su da sauran ƙira'o'in da ke tabbatar da maliki to wannan babu shakka mutum ya basmala har ma al'imamu shafi a cikin littafin shi al'ummu ya ce idan har ka yin basmala a cikin karatun sallar ka ka tabbatar da cewa wannan ainihin wato sallah ta ɓaci in dai har da gangan ne in kuma da mantuwa ne dole ne ka dawo kafin ka yi ruku'u ka sako karatun wannan ainihin wato fatiha tare da yin basmalar sa'an nan ka je ƙarshen sallar ka ka yi ba'adi inda mantuwa ne in har ka riga ka yi ruku'u ka tuna cewa ba ka yi basmala ba a halin kana karatu maliki to ya ce sai ka jefar da wannan raka'a abin da ake nufi da jefar da raka'a misali mutum sai da ya ruku'u sannan ya tuna to sai ya ci gaba da sallah in ya ci gaba da sallah sai ya ɗauka wannan raka'a ba ta yi ba gaba ɗaya raka'a ta biyu ɗin nan yanzu sai ta zama ita ce ta ɗaya sai ya ƙara ɗaya ya zauna ya ainihin tahiya ya karo raka'o'i biyu misali kamar sallar isha ne ya zama hudu waccan ta farko ya jefar da ita ƙarshen sallar shi sai ya zan yayi ba duke kenan haka al'imamin shafi'i ya faɗa a cikin littafin shi mai suna al'ummu wanda littafi ne na fikihu al'imamin shafi'i ne yana kawo ainihin dalilai akan zantuttukan shi Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu a takaice wannan shi ne gaskiya saboda Allah basmala tana da matukar ƙarfi aya ce guda a cikin suratul fatiha sai dai a waɗancan kira'o'i a sheikh ahmad muhammad shakir a cikin sharhin shi da ta'alikin da yawa sunan tirmizi ya tabbatar da kwatankwaciyar ko makamanciyar magana mafi haka har ma shi yana ganin kai kowace kira'a ma dai za ka yi lallai ne ma dai ka ainihin yi fatiha din amma sahihiyar magana insha Allah shine wancan bambancewa domin kika ɗauko ƙur'anin da aka rubuta warshi zaki ga basmala ba aya bace zaki ga basmala kuwa aya ce a cikin ƙur'anin da aka rubuta hafs da sauransu amma dangane da surar da kike yi a bayan fatiha wannan ba lallai ba ne ba ma sunna bane ba daidai ba ne dai a takaice ki ainihin yi mata basmala kake zo zaki karanta kul huwallahu ko inna anzalnahu ko iqra'a ki fara da basmala a sallah sai in kira'a kike haka a wajen sallah da harkokin yau da kullum sai ke insha Allah haka ta'awuzi ta'awuzi a sallah shi ma ingantacciyar magana cewa dole ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafhihi wa nafhihi wannan shine irin ta'awuzin da aka samu annabi ne a cikin sallah kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shar'anta ai wannan a cikin hadisi sahihi da abu dauda da tirmidhi suka ruwaito sannan kuma aka ce magana mafi dacewa ita ce a kowace raka'a kika tashi sai kin fara da a'udhu billahi din a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ko a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ina roƙon Allah mai ji mai sani ya tsare ni daga ainihin shaitan jefaffe kada shedan ya mai da ni mawaki ko shedan ya haukatar da ni ko kuma ainihin wato shedan ya ainihin karkatar da ni ko kuma dai ma'anoni makamantan haka wannan shine ainihin insha Allahu daga abubuwan da shari'ar musulunci ta nemi da ke na'am idan mutum yana sallah shi kadai sai ya je sujada na'am sai wuce gaban ku bai sani ba ya zan yi idan mutum yana sallah shi kadai dama aka ce wajibi ne ya sanya sutura to in har ya ki sanya suturan nan wani ya wuce ta gaban shi matukar ya wuce ta tsakanin inda shi yake aje goshin shi wajen sujuda gaskiya sallar shi ta baci wannan ya kamata a kiyaye wannan don haka dole ki sa sutura in kika ki sa sutura in wani ya zo ya wuce ta gaban ki to ki tabbatar da cewa laifin ki ne in ko kika sa sutura shi ya zo wucewa ta gaban ki sai ki tare shi in ya hana in ya kidi yadda za a yi aka ce ki hana shi sai dai ya wuce ta bayan sutura amma baki sa sutura ba ya nuna ke ma baki wa kanki iyaka ba to in ya zo ya wuce to laifin ki ne aka ce kuma wannan laifi ya kai ga bacin sallah to bacin sallah da laifi da zunubi mai tsanani ya fi faruwa in ya zan mace ce balagaggiya ta wuce ta gaban masallaci ko kuma baƙin kare saboda baƙin kare shedani ne wannan abin da ya wajaba jama'a su ba shi muhimmanci ne amma in kin sanya suturarki mutum ya zo ya wuce ta gabanki ba da saninki ba ko kuma ya fi ƙarfinki ya wuce amma in kin sanya suturarki mutum ya zo ya wuce ta gabanki ba da saninki ba ko kuma ya fi ƙarfinki ya wuce ta gabanki aka ce shi kam ya aikata laifi laifin da yake da ya san matukar girman laifin da ya gwammace ya tsaya ko bayan shekara arba'in ne ko kwana arba'in ko watanni arba'in in za ki idar da sallar ki idar in bai samu wurin wucewa ba sannan ya wuce allah ya kiyaye na wani da cewa an idan kai na ka yi ba a'a ba haka ba ne wai cewa an kai birthday wai baka yi almubazzaranci ba ba laifi shi birthday din an hana ka yi shi ne ba dan kuma ba domin al'ada ce ta kiristoci duk abin da ya zama ba shi da wani amfani gare mu in kiristoci na yi kada mai koyi da su in ko yana da amfani kiristoci na yi sai mai koyi da su amma sai mu sabawa abu sai mu sabawa yadda su suke yi <coughs> birthday din nan ba shi da wani amfani al'ada ce da ɗabi'a ta kiristoci don haka ku daina yi wa 'ya'yanku ba daidai ne a addinin musulunci Allah birthday din nan ba shi da wani amfani al'ada ce da ɗabi'a ta kiristoci don haka ku daina yi wa 'ya'yanku ba daidai ne a addinin musulunci birthday din nan ba shi da wani amfani al'ada ce da ɗabi'a ta kiristoci don haka ku daina yi wa 'ya'yanku ba daidai ne a addinin musulunci Allah birthday din nan ba shi da wani amfani al'ada ce da ɗabi'a ta kiristoci don haka ku daina yi wa 'ya'yanku ba daidai bane a addinin musulunci birthday din nan ba shi da wani amfani al'ada ce da ɗabi'a ta kiristoci don haka ku daina yi wa 'ya'yanku ba daidai bane a addinin musulunci Allah birthday din nan ba shi da wani amfani al'ada ce da ɗabi'a ta kiristoci don haka ku daina yi wa 'ya'yanku ba daidai bane a addinin musulunci birthday din nan ba shi da wani amfani al'ada ce da ɗabi'a ta kiristoci don haka ku daina yi wa 'ya'yanku ba daidai bane a addinin musulunci Allah birthday din nan ba shi da wani amfani al'ada ce da ɗabi'a ta kiristoci don haka ku daina yi wa 'ya'yanku ba daidai bane a addinin musulunci birthday din nan ba shi da wani amfani al'ada ce da ɗabi'a ta kiristoci don haka ku daina yi wa 'ya'yanku ba daidai bane a addinin musulunci Allah birthday din nan ba shi da wani amfani al'ada ce da ɗabi'a ta kiristoci don haka ku daina yi wa 'ya'yanku ba daidai bane a addinin musulunci birthday din nan ba shi da wani amfani al'ada ce da ɗabi'a ta kiristoci don haka ku daina yi wa 'ya'yanku ba daidai bane a addinin musulunci Allah ya kiyaye idan makwabciya ta dafa zai iya kai yara na a in makwabciyar ki tana birthday ba za ki je ki kai makwabciya eh, yayanki wurin ba an ce ke karki to me zai sa ki je ko ki kai yayanki yanki bai ce ba sai kun yi taka tsantsan zama a cikin arna fa bai ba ku izinin ku yi duk abin da arna suke yi ba na'am wani tambayar ku su ce ita ce take samun matsala wajen haihuwa na'am sai an mata aiki ko yanzu na'am sai aka sa aka juye mata mahaifa eh. hakan ta yi malamai sun ce babu laifi ga matar da take samun matsalar haihuwa in aka juye mata mahaifa ko kuma aka ɗau wani mataki game da tsayar da haihuwa musamman in dai har wannan haihuwa tana kai ta ga tunanin mai yiwuwa rasa rai ko kuma mai yiwuwa wata cuta ta biyo baya aka ce to babu laifi in an ɗau matakin tsayar da haihuwar ko ta wata hanya daban ko kuma ta hanyar juyar da mahaifa ɗin alamai sun ba da fatawa akan haka kamar yadda ya zo a cikin ainihin littafin alhalal wal haram na addoktor karbawi insha Allah ta'ala na'am haramun ne sai na irin hotunan da kalanda da suke sawa a falon shi ne hukuncin duk hoto na kalanda ne kowane iri in dai har ya zama hoto ne na mutum ko dabba ko wani abu mai rai shari'a musulunci ta hana sai dai in za ka cire don tsagin inda yake da kai amma hoto ne na kalanda ne sai ki ainihin manne daidai inda kan yake sai a gazangar jikin kenan da ya zama dole sai kin in ba haka ba yana hana mala'iku zuwa gidan ne Allah ya kiyaye na'am ana tambayar su ce mutum ke ne baya ba su kudin da za ta kai wurin ta kashe kashewa amma yana mutu a abubuwa na tilas yanci eh. suna da sauransu yayin da take ba su bayanin kudin da ya kama ya kiyawar tuba a madadin cikin ce naira dubu da suka ce naira dubu da ɗari biyar sai ta ɗauke ɗari biyar ɗin sauransu ba daidai ba ne don mijinki bai baki kuɗin kashewa na yau da kullum tunda da ya ne muke abubuwan da suka wajaba turan da ya tashi baki kuɗin da zaki sai abin dubu ɗaya ki da cuta sannan kuma gaba duk abin da ke gaya mai ba zai yadda ba to kin gan aka ce ka wajaba turan da ya tashi baki kuɗin da zaki sai abin dubu ɗaya ki da cuta sannan kuma gaba duk abin da ke gaya mai ba zai yadda ba to kin gan aka ce ka wajaba turan da ya tashi baki kudin da zaki sai abin dubu ɗaya ki da cuta sannan kuma gaba duk abin da ke gaya mai ba zai yadda ba to kin gan aka ce ka wajaba turan da ya tashi baki kudin da zaki sai abin dubu ɗaya ki da cuta sannan kuma gaba duk abin da ke gaya mai ba zai yadda ba to kin gan aka ce ka wajaba turan da ya tashi baki kudin da zaki sai abin dubu ɗaya ki da cuta sannan kuma gaba duk abin da ke gaya mai ba zai yadda ba to kin gan aka ce ka wajaba turan da ya tashi baki kudin da zaki sai abin dubu ɗaya ki da cuta sannan kuma gaba duk abin da ke gaya mai ba zai yadda ba to kin dan aka ce ka wajaba to ran da ya tashi baki kudin da zaki sai abin dubu da kinki da cuta sannan kuma gaba duk abin da ke gaya mai ba zai yadda ba to kin dan aka ce ka wajaba to ran da ya tashi baki kudin da zaki sai abin dubu da kinki da cuta sannan kuma gaba duk abin da ke gaya mai ba zai yadda ba to kin dan aka ce ka wajaba to ran da ya tashi baki kudin da zaki sai abin dubu da kinki da cuta sannan kuma gaba duk abin da ke gaya mai ba zai yadda ba to kin gan aka ce ka wajaba to ran da ya tashi baki kudin da zaki sai abin dubu da ki da cuta sannan kuma gaba duk abin da ke gaya mai ba zai yadda ba to kin gan aka ce ka wajaba to ran da ya tashi baki kudin da zaki sai abin dubu da ki da cuta sannan kuma gaba duk abin da ke gaya mai ba zai yadda ba to kin gan aka ce ka wajaba to ran da ya tashi baki kudin da zaki sai abin dubu da ki da cuta sannan kuma gaba duk abin da ke gaya mai ba zai yadda ba to kin gan aka ce ba aminci tsakanin miji da mata hadari ya zo shi yasa sai ki fito karara ki rinka cewa ya kamata ka dan rinka bani kuɗi waɗanda zan dan rinka ajewa saboda bukatun kashewar yau da kullum wannan baki laifi ban kika haka insha Allah na'am an da kan koyi sai zuwa kai ba ji da tsadumi kuma wai eh, in mutum ya mutu fadin bismillah zai yi ba aji da yare a'a to amin yi basma amin yi bayani da ya dangane da basmala ba'adi da ƙabli kuwa ana yin su ne ainihin in matsala ta samu a sallah game da ragi ko ƙari na abin da bai kai farilla ba malamai suka tabbatar da haka saboda dalilai da aka samo a cikin ainihin ingantattun hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya yi kuma ya ce a yi da wannan ne sai malamai suka ce to lallai ba'adi da ƙabli gaskiya ne to ya ake yin su in aka ce ƙabli ana nufin ƙablar salam wato matsalar da ta faru kamar kin yi rage a sallah za ki ainihin yi kabla salami shine malikiya suka ce sai ainihin ki yi kafin ki sallama ki yi sujuda guda biyu bayan kin gama komai a sallah abin da ya rage shi sallama sai ki kwanta sai ki sujuda sujudan nan ta zama daidai da tsawon sujuda ki ta sallah ko kuma ma tafi ta tsawo haka hadisi yanzu